الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتينا أصبر ɗaya ga watan rajab a shekara ta 1442 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu a shekara ta 2021 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidin qur'an wanda ke unguwar bacirawa a garin kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na 111 in ba manta ba muna karatu cikin kitabun zaka makon da ya gabata mun cike da ƙarshen babun fitargibi fi sadaqati qabla an jada mai ya yaqbaluha haka ne da haka yau mu tashi babun da ke biye masa mala ce babun fi ƙabuli sadakati min al da at wa wa ha babin da yake bayani akan karɓar sadaka daga dukiya ko wuri na halal Allah yana karɓar sadaka ko kyauta ya ba da lada ga wanda ya yi amma da sharaɗi in ya yi da dukiya ta halal ba a satar kuɗi a yi sadaka ba a kowannan a yi sadaka ba a yin dukkanin wata mu'amala wacce musulunci ya haramta ta kuma a ƙarshe ka ce bari ka je ka yi sadaka kana ganin kamar in ka yi sadakar to wancan haramcin ya gushe ko kuma an rage zafi to ba a wannan akwai da yawa daga cikin mutane waɗanda suke da irin wannan tunani kuma shi ɗan ke riya musu musamman ma'aikatan gwamnati saci kuɗin mutane sai ka zo ka ba da gudunmawa in ana gina masallaci sato miliyan ɗaya in ya sai ka fitar da miliyan ɗaya biyu uku sai ka bayar ka ce a gina masallaci ko kuma ka ɗauki waɗansu alarambomi ko wasu malamai su je aikin hajji su je su yi umara su ma tsawafi kuma da kuɗin sata ma'ana Allah za a yi wayo kenan ba inda Allah subhanahu wata'ala ya ce dole sai ka yi sadaka amma akwai wajaje bila adadin da Allah ya ce da kai kar ka yi zalunci kar ka ci haram kar ka saci kuɗin mutane da haka in ku kai wannan ko da ka yi wancan to bai ɗauke maka zunubin wannan ɗin ba na fata an gane kuma ba dole bane ba ma dan kai Allah ya karba saboda ka'idar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki an gane ko Allah baya karɓar sadaka daga dukiyar haram daga dukiyar sata daga kuɗin 419 ko kuɗin zamba cikin aminci ko makamancin haka wa tarbiyatuha kuma ita sadaka ko mun kankantar ubangiji yakan tattale ta ya kiwaci ladanta ga mai ita har a wayi gari a ranar lahira ta zama babba akwai mutumin da zai sadaka da kuɗi kankani amma a ranar lahira za a ba shi ladan sadaka da miliyoyin kuɗi saboda Allah ya yi masa kiwon wannan ladan saboda kyawun niyyarsa an gane ko? shi ne bahaushe ya hikima ya ce ka ba da ƙalilan Allah ya baka kasira kai kaɗan shi kuma sai ya maka mai yawa to amma ne ya danganta da niyya in ka ta zama mai kyau aikinka ƙanƙani sai Allah ya kamba ba maka ladansa to wannan shine babin da zamu tashi a yau hadisi mai lamba ta ɗari biyar da casa'in da biyar hadisu abi huraira hadisan abu huraira Allah ya kara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man saddaka bi idili tamratin duk wanda ya yi sadaka da gwargwadon dabino ɗaya tas ko abin da yake daidai da ƙimar kuɗin dabino ɗaya tak an gane ko amma da shar'i min kasalin tsayibin daga kudi na halal ko dai na sana'ar hannu ko na kasuwanci ko na albashin da kai aikin bisa ga ka'idar da aka ɗauke ka to ya zama kuɗin halal kenan in ka ci ka ci halal wala yas'adu ila Allah illa tayyib kuma daman babu abin da ke hawa zuwa sama na ayyuka ya je ga zatin ubangiji shi kuma ya karba ya bada lada illa tsayibu sai abin da ya cika sharaɗin tsarki da halarci domin dukkan ayyukan da muka yi kyawawa to sama suke tafiya sai a buɗe musu ƙofofin sama sai su shiga ubangiji kuma ya karɓa sai ya ba da lada shine ma'anar ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu duk daɗa kalmomi ilaihi yas'ad ga Allah suke hauhawa in kai zikiri kai fari kai hailala kai salatin annabi kai tasbihi za a buɗe musu ƙofofin sama su tafi wal 'amalu salihu haka duk aiki na ƙwarai uhu Allah yana daga shi ya sama an gane ko to da haka manzo Allah yake wala ya tsadu Allah illa at daman babu aikin da ke hawa zuwa sama ga zafin ubangiji sai kyakkyawan aiki tsabtataccen aiki halaliyar aiki fa inna Allah to idan hakan ya kasance Allah kuma ya taƙabbalu ha bi sai ya karɓi aikin naka da hannun dama kuma daman Allah dukkan hannuwansa dama ne manzo Allah ya faɗa a hadisin Muslim al-muqsituna yawmal qiyamati ala manabira min nur inda yaminir rahman wa ya yadayhi yamin masu adalci a ranar lahira za a ɗora su a kan mumbarin haske a daman ubangiji sai maza Allah ce kuma dukkan hannuwan Allah dama ne na fata an gani ma'ana wannan ya tabbatar da cewa ubangiji yana da hannu hannu sama da guda wa ya tabbatar masa da haka shi da kansa sai kuma annabinsa wanda ya fi kowa saninsa a cikin bayi domin a cikin ayoyin qur'ani da yawa Allah ya sifanta kansa da hannu innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah ba fawqa aydihim an gane ko to da Allah ya sifanta kansa cewa yana da hannu a wani wajen ya ce hannu ɗaya a wani wajen ya ce biyu a wani waje ya ce da yawa yahudawa suka ce hannun allah marowaciya ce wa ƙalatul yahudu yadullahi Maglula, yahudawa sun ce hannun allah marowaciya ce sai allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu hannuwansu ne marowata tsinannu an tsine musu sakamakon wannan mummunar kalma da suka gaya wa allah sai ce bal ɗale wannan maganar da suka faɗa ya dahu hannuwan Allah biyu ne mabasuɗata ne kuma a shimfiɗa suke yunfiku kaifa ya sha yana kashe kuɗi yana yin kyauta yana baiwa yadda ya ga dama da su subhanahu wa ta'ala to kaga wannan aya ta tabbatar da hannuwan nawa ne biyu yadahu mabsutatani kaifa ya sha. da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake masu adalci a ranar lahira a cikin kowane abin da ya kamata a yi adalci a cikinsa adalci cikin jagorancin al'umma adalci cikin hukunci tsakanin mutane biyu wanda suka samu saɓani adalci tsakanin 'ya'yanka da allah ya baka adalci tsakanin matanka in kana da mata sama da ɗaya adalci cikin komai in dai ka zama mai adalci to karamcin da allah zai maka ranar lahira shine ya sa a ɗora ka akan mumbarin haske kuma a aje ta a damansa amma dukkanin hannuwan Allah dama ne ma'ana shi Allah ba a jingina masa hagu ba kamar mu bane muna da dama muna da mai hagu to shi Allah dama ce dama ce ba a cewa yana da hagu subhanahu wata'ala domin hagu ta waya ce ko kai da damanka da hagunka ba daidai suke ba in dai ba ba hago ne kai ba damanka ta fi hagun ƙarfi damanka da ita take abubuwa na tsafta hagun kuma sai ka bar wani abubuwa na kazanta to shi Allah subhanahu wata'ala ba a jingina masa tawaya kuma babu tawayar a tare da shi da haka dukkan hannuwansa dama ne subhanahu wata'ala kuma karka ji ana ta cewa hannu hannu ka hararo naka ka'idar laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir tana nan duk abin da aka ce Allah yana da shi ko da mu ɗan adam muna da shi suna ne kaɗai ya haɗa amma haƙiƙanin na kowa daban wannan ba wai ma tsakanin Allah da bayi ba ko su bayi ijunansu suna da halittu iri guda ta fuskar suna amma da yawancin kamannin sun bambanta ko ba haka ba wani yana da kafa kai ma kana da kafa amma ba dole bane kwarin kafa kai zama irin nasa ba dole bane yan yatsun naka irin nasa ko ba haka ba ba dole bane tsayin taka ta zama irin tasa amma dai sunan taka kafa sunan tasa kafa to in bayi ijunan su sun samu bambanci ina kuma ga ubangijin bayi subhanahu wata'ala to da ka ubangiji subhanahu wata'ala zai tattali ladan ne yin sadaka da dukiyar halal ko mun kankantar ladan sai Allah ya masa tattali ya kiwata masa ladan bayan ya karɓe shi da hannunsa na dama shine summa yurabbiha li sahibiha sannan ya kiwatawa mai aikin alherin ko mai ladan ladansa kama yi rabbi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗayanku yake kiwatar ɗan ƙaramin dokinsa har ya zama ya girma ya yi ƙiba ka tambayi masu doki irin yadda suke kiwatar doki za ka ga wani doki ɗan ƙanƙani bai da girma amma in an samu gwanin sanin doki mai iya kiwata doki ba shi shekara ɗaya in ya cinta dokin nan sai ka yi mamakin yadda dokin zai zama a rinka shi nau'in abinci iri-iri a ba shi dusa a ba shi kuka a ba shi kaikayi a yi mai cusa shi doki in ana so ya girma ba komai ma in zai ci ake bari ya tauna ba sai ne sai a yi masa cusa wani abu ake cewa cusa sai wanda ya san yadda ake kiwon doki ya san shi dusa ce za a kwaba sai a haɗa ta da kuka kuka dai ta miya ta yi siɓil-siɓil sai a rinka tura ta dunkule dunkule sai a rinka kama harshen dokin ba za a bari ya tauna ba sai a danna hannu sai ya haɗiye ta a haka in an cusa an cusa sai a bashi ruwa ya sha to shine sai ka ga ya cicciko yayi ƙato to ba ka ganin yan uwan yan uwan mu inyamurai yanzu ka haɗa kiba inyamuri da kibar ka to ya ake inyamuri ya fita kiba saboda su akwai nau'in abincin da ba sa tauna shi wannan shi yake ba su damar su wannan kibar gindima gindima ya murya shi abu luwai-luwai za ka ga ya mulmula shi ya mulmula sakwara ya mulmula teba ba zai tauna ba makwat ya haɗe amma kai komai tauna ke ta za ka ciko da haka ubangiji yakan raini ayyukan alheri da bayi suka yi musamman na sadaka da kyauta da dukiyar halal raino irin makamancin rainan da masu kiwon doki suke wa doki wannan kamanta aiki ne da aiki ba kamanta mai aiki da mai aiki ba shi wanda yake kiwatar doki yana yin aiki ne da gabansa sai ya je ya yi wa dokin ciyawa sai ya ɗaure shi sai ya kwaba masa sai ya cusa masa to amma shi Allah ba haka yake aikinsa ba innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun shi kawai sha zai kai kasance kaza magana ta kare na fata an gane da haka kaga wannan kamanta aiki da aiki ne ba kamanta mai aiki da mai aiki ba mana yadda mai kiwon doki yake ba da himma wajen ya kiwaci doki to haka Allah yana ba da kulawa wajen ya kiwaci ayyukan alheri amma ba irin yadda kake kiwon naka haka yake naka ba aikin kiwon ma ya bambanta shi da kun faye kuni yake kai ko sai ka tashi kayi da jikinka ɗaya kenan sannan kuma ba ana kamanta mutum bane da ubangijin mutane domin babu kamanceceniya tsakanin biyu an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hatta ta kuna mithlal jabal da haka da haka har sai ladan ya girma ya girma ya gawurta kamar wani katotan dutse alhalin kuma kai abinda da ka bayar kila bai fi kuli kuli ba kila bai fi kwayar dabino ba kila bai fi ƙwayar waina ba ko kuma faifan gurasa ba ko makamancin haka amma Allah zai kiwata maka shi da haka da haka ya girma har ya zama kamar wani katotan dutse akarajahul al-bukhari bukari ya fitar da wannan hadisi mahalli shahid cikin hadisin abinda ake so mu ɗauka na darasi cikin hadisin yin sadaka ko kyauta da dukiyar halal in dai kana so ka ci ribarta wannan yake sa Allah shi ma sai ya maka tattalinta har ka zo ka samu lada ninkin ba ninkin na abin da ka bayar Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabut tauhid wanda shine kitab na 97 cikin sahih al-Bukhari babu qaulillahi ta'ala ta'ruju al-mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana babin da ke biye wannan babul haske ala sadaqati babin da yake kwadaitarwa da zaburarwa akan yin sadaka walau bi shiƙi tamratin koda da tsagin dabino ne mana a musulunci kullum akwai falalar bayarwa amma ba za ka taba jin falalar karba ba ko ba haka ba yanzu ina ladan wanda ya karɓi zakka ina ladan wanda ya karɓi sadaka eh? amma ga ladan wanda ya bada sadaka da wanda ya yi zakka abin da ake so a nuna mana mu zama cikin masu bayarwa kada kullum mu zama cikin masu ne karɓa amma mu kuma an yi rashin sa a ƙasar hausa mun fi son mu zama cikin masu karɓa sama da mu zama cikin masu ne bayarwa wal iyazu billah mun canja abin sama ta koma ƙasa manzo Allah ya gaya mana al yadul uliya khairun min al yadis sufla hannun da take sama ta fi ta ƙasa hannun da take sama mai bayarwa kenan duk lokacin da mutum zai baka abu ka lura da kyau ta ina hannunsa ya zo kai kuma naka ta ina ya je shi mai bayarwa za ka ga hannun ta sama yake zuwa kai kuma mai karɓa hannun sai ta wuta ina ta ƙasa to ai ko a fili ma ga bambanci hannun da ta zo ta sama ta fi hannun da ta zo ta ƙasa ma'ana ka bayar ya fi a ce karɓa kake na fata an gane su dace hadisai da ayoyin ƙur'ani duk suna nuna mana falalar mu yawaita sadaka mu yawaita kyauta kuma kada ka yadda shedan ya taba rudarka ba za ka yi sadaka ba ba za ka yi kyauta ba sai ka zama irin alhaji wani sai kudin ka sun kai amount kaza to da zarar shedan ya sama wannan tunanin ya cuce ka duk mutumin da bai saba sadaka da kyauta ba yana talaka in ya kudi ba zai iya ba duk matsolan mai kuɗin da ka gani yau a duniya daman an yi matsolan talaka tun yana talauci ya fara rowarsa kamar yadda duk yadda ka ga mai kuɗi mai kyauta a yau to daman tuntunin talaka ne mai kyauta tun yana talauci ya iya kyautarsa amma ka ce wai za ka jira sai ka zama mai kuɗi za ka kyauta to ƙarya kake ba za ka iya ba saboda su ɗabi'ar kuɗi suna yawa ana daɗa son su ba a son rabuwa da su wannan shine ƙa'idarsu to shi yasa addinin musulunci yake koyawa talakawa su saba kyauta su saba sadaka dan in sun zama masu kuɗi sai su dore shi yasa zaka ga an ce kai sadaka ko ne bai da tsagin dabino ne duk wanda zai sadaka da tsagin dabino ai ka san talaka ne tsagin dabino ai ka san talaka ne domin in mai kuɗi ne sai dai a ce ya sadaka da me akalla ka ce buhun dabino ko buhun guna amma in dai aka yi kasa kasa aka ce kai sadaka ko da tsagin dabino ne an san kai ma da kyarkasha wai ya fi da kyar aka kama to amma dai ka saba din ana halin tsitsi din duk yadda ka duba duk talaucin ka sai ka ga wanda ya kasa da kai kullum kuma a ka'idar rayuwa in dai so kake ka ci gaba to kar ka rinka kallon na sama da kai ka rinka kallon wa na ƙasa wa kafi to sai ka ƙara himma kar ya cimma amma wa ya fi ka to wannan kuma zai sa ka raina Allah ka ga kamar bai maka komai ba kuma kai ta zulama sai ka kamo wani a gaban ka kuma ƙarshe ba zai kamu ba mazala ce la tanzuru ila man huwa fawqakum unzuru ila man huwa dunakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum kada ku rinka kallon nan sama da ku kullum ku rinka kallon nan ƙasa da ku shi zai taimaka muku ba za ku raina ni'imar da Allah ya muku ba yan ka kalluwa ne ya fi ka kaza to kai ma kallo ƙasa da ka nawa ka fi suna nan bila adadin in kana sa ran wane ya baka to kai ma rinka tunawa da wane da wane ka fi su kai ma ba su ina fata an gane au kalimatun tayyiba ko kuma mutum ya yi daddada kalma domin in ba kama da abin da ka yi sadakar duk da haka musulunci bai hana maka ladan sadaka ba ta hanyar yin wasu ayyuka na alkhairi ka gaya wa mutane kyakkyawar kalma ma za a baka ladan sadaka amma sau da dama na sha gaya mana irin wannan mahallin in ka ji an ce ka yi kyakkyawar kalma to ana nufin in ba ka da abin bayarwa na ba ta an gane amma ba wai kana da kuɗi kawai ka danne kuɗin ka aljihu sai ka ce wa mutane sallama ba salamu alaikum salama ka rike sallama ka ka ba su kuɗi kawai malam ta jiya na gauni ya rubuta a facebook abin ya ban dariya yake da kaga mutum yana zare-zare ido yana muzurai yana cikin magani ba sai ka ɓata lokaci ka ba shi haƙuri ba dunkula ma wani abu za ka ga ya fara'a domin zuwa da wuri na fata an gane to da ka idan an ce na kai sadaka da kyakkyawar kalma ana nufin in ka rasa kuɗi domin ko yanzu za ka tambayi mutane da Allah da in ce ma sannu da in baka dubu biyar wani zai ce ba ni dubu biyar ɗin ya zo ka zagen ko ba haka ba an ce wani shehi ne ya kira wani almajirinsa mai aiki ne irin na jini ko dai fulumba ne ko kuma elektirisha ne ko dai makamancin haka ya ce a zo a yi masa aiki aka yi masa aiki aka gama sosai sai shehin ya ce wa almajirin nasa in biya ka kudinka ko in ma addu'a sai ce alaga wasu halan a haɗa mun biyu a bani kudin kuma a yi addu'a sai shehin ya ce mu ba mu haɗa biyu an mun ba da ɗaya ba za mu ba da ɗaya ba an mun ba ka kudinka ba addu'a an mun ba ka mun ma addu'a ba kuɗi sai ce to ba ni kudin ya so ka ba shi kenan ba da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana addinin musulunci in ka ga mutum bai samu lada ba shi ya so in baka da ko sisi ma aljihunka akwai abin da za ka yi Allah ya baka lada kuma ladan wanda ya sadaka da kuɗi tare da kai ba kai sadakar da kuɗin ba to shine shi shine ka gaya wa mutane kyakkyawar kalma wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane kyakkyawar kalma kai da sadakar da za a ci mutuncin ka ai maka gori a wulakanta ka gwanda kyakkyawar kalma qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha aba yaso da dama mutane in suka yi maka kyautar kuɗi suna iya maka gori wata rana amma ba kowa ba ne don yi maka kyautar kalma mai daɗi wata ran zai goranta ma a yi faɗa ya ce nan wata rana na zo wucewa kana zanafa hassan ne na ce ma da wuya amma sau da dama za ka ji mutane suna cewa nan wata rana har ka zana bashi to da ka yi sadakar da za ka zo kai gori gwanda ka faɗi kyakkyawar kalma wacce ita mutane ba su fiye gori a kanta ba don ba sa ɗaukar ta da ƙima tare da kuma tana da ƙimar ita ma ladan sadaka ake bawa mai ita idan ya yi ta na fata an gane a dunkule dai ya uwa in muka fahimta addinin musulunci kullum so yake mutum ya zama mai amfanar mutane ko ka amfanar da su da dukiya ko ka amfanar da su da daddaɗan zance kada ka zama mai cutar da mutane kada ka kuskura ka zama mai cutar da mutane babu mafi sharri a rayuwa irin mutumin da ya rayu yana cutar da mutane domin zai waye gari ko ya je da shi lahira na aikin alheri zai tashi a cutar babu manzo Allah ya gaya mana a hadisin muslim kun san waye matsiyaci sahabbai suka ce wanda bai da sisi yace a a wannan matalauci kenan matsiyaci wanda zai zo lahira ga azumi ga sallah ga komai na aikin alheri komai yayi cif amma wa ya'ti wa qad ta mahaza ya zo da zunubin zagin wancan wa qazafa haza yayi wancan sharri wa akala mala haza ya ci kudin wancan wa safaka dama haza ya zubar da jinin wancan fa yi yuta hadha min hasanati wa hadha min hasanati haka yana ji yana gani za a rinka ɗebe ladansa ana biyan bashin mutanen da ya cuta wancan ya cuce shi cutar magana wancan ya cuce shi cutar kuɗi wancan ya cuce shi cutar sharri manzo Allah ce fa in faniyat hasanatuhu da haka da haka sai ladansa ya ƙare tas ana biyan mutane in ladan ya ƙare ukhiza min sayyi'ati hadha wa min sayyi'ati hadha fa turihat alayhi thumma turiha fi nar sai a koma ana ɗebo zunuban mutane ana ɗora masa ya yi sallah ta shekara biyar ko goma ko ashirin duk ta tafi a zagin mutane da ya a zaman majalisa a shari a ƙage a ƙazafi ya yi aikin haji na shekara goma amma duk ya ƙare a ya cuci mutane ya ci kuɗin wancan ya zalunci wancan ya yi wancan damfara manzala ce da haka ladansa zai ƙare to kuma in ladan ya ƙare kuma ba a gama biya masa haƙƙin mutane ba da ke kansa kuma ba za su yafe ba to sai a koma ana ɗauko zunubansa ana ɗora masa sai a ɗauko zunubin wani na shekara kaza sai a zo a ɗora mai shi bai ji bai gani ba bai aikata zunubin ba amma saboda ya shiga haƙƙinsa shi kuma Allah baya zalunci wala yazlimu rabbuka ahada manzo Allah yake da haka da haka duk zunuban mutane za su dawo kansa sai a ɗauke shi a jefa shi wuta wannan shine karshen tsiya karshen hasara da tabewa Allah ya tsare mu amin da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana koyar da mu yadda zamu amfanar da mutane da kuma gujewa cutar da su shine malai yace au kalimatin tayyiba ko mutun yayi daddada kalma wa annaha hijabun minan nari kuma ita kyakkyawar kalma tana iya tsare me ita daga shiga wuta maganganun da kake gaya mutane kyawawa suna iya zame maka shamaki daga shiga wuta sallama ce sannunku duk wani abu na alheri ka faɗa nasiha sharri ka kame bakinka to wannan in baka sani ba ta yi ya zama shine sanadiyar shigar ka aljanna hadisi mai lamba ta 596 hadisu adi ibn hatim at-ta'i hadisin adi dan hatim at adi dan hatim yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan littafin da yake hannuna sunansa al-isaba fi tamyiz as-sahaba littafi ne na magana akan tarihin sahabbai na hafiz ibn hajar mai bulugul maram mai sharhin fatul bari na sahih bukhari wanda ake wa lakabi da hafiz ibn hajar an nuna juz'i na uku ne na wannan littafin an gane ko juz'i na uku ne na littafin to tarjama ta dubu biyar da ɗari hudu da saba'in da shida tarjama ta adi ibn hatim abba'i in aka ce tarjama takaitaccen tarihi kasan wayewa ne ba wai tarjama da ma'anarta ta hausa ba fassara wani yare zuwa wani yare a'a tarjama takaitaccen tarihi a fayyace maka waiwayewa ne to haka ibn hajar yace adi ibn hatim ibn abdullah ibn sa'ad ibn al hashraj ibn mur'il qaisi ibn adi ta'i imru'ul qaisi dai ibn zayyazani ko wanda ake faɗa sa a tarihi to yana daga cikin kakannin shi wannan adi ibn hatim ولد الجواد المشهور ko waladul jawadil mashhur shi adiyu dan mai kyautan nan ne wanda ya shahara da kyauta domin babansa hatimu da'i duk karamcin larabawa na kyauta hatimu da'i sai da ya zama na daban a wajen buga misali da shi a fagen kyauta don mutumin da yake karanta literature ta larabawa zai ji waɗansu abubuwa da larabawa suka yi fice da su tun a lokacin jahiliya daga ciki akwai karamci balaraban asali mutum ne mai karamci mai kyauta mai irin abin da bahaushe yake cewa kyautar shiga ɗaka ai kuka balarabe yana iya baka abu shi bai da shi ya haƙura shi yasa ma larabawa suke da wani abu da ake kira da ƙirabai ko kuma naru ƙira shi balarabe a al'adarsa idan dare ya yi ƙananan ƙauyukansu tun lokacin babu wutar lantarki sukan kunna wuta da daddare su bar wutar tana ci balbal kun san me amfanin wannan wutar dan wai duk inda bako ya taho daga nesa ya gane akwai gari a wajen ya zo kuma in ka zo za ka tarar da abinci mai ɗumi a lokacin 24 hours larabawa suke girka abinci kuma suke kunna wuta don su shelanta wa mutane su zo su ci abinci wannan karamci ne na larabawa har gobe da yawa daga cikin kasashe kai ba ma larabawa 100% ba wanda masu zuwa aikin umra musamman a watan ramadana za su ba da labari in dai ka je umara da ramadana har ka dawo sai in kaso za ka kashe ko sisi amma bin ka ake ana baka abinci har da kuɗi na rarrashin ka ci a harami wani zai zo ya ce da kai dan allah ga abinci na ka ci ga kuɗi kai mun alkawari in an sha ruwa da nawa za ka fara buɗe baki ni an mun wannan ba ɗaya ba ba biyu ba da haka ni ganau ne ba ba jiyau ba to ba wai fiyo larabawan ba hatta waɗanda suka ɗosani larabci irin mutanen sudan za ka sha mamaki a ƙasar sudan shekara ta hudu ban taɓa jin road block shinge na tare mutane a hanya ko don sata ko don wani bincike ba sai dai shinge na tare mutane a lokacin azumi don su zauna su yi buɗe baki idan kana tafiya a cikin ƙasar sudan in lokacin ramadana ne da magarba ta tun karo kai irin garuruwan da suke bakin titi za a yi abinci a zo gefen titi a ajiye sai a sa itace a tare hanya kaga in a najeriya ne kana tafiya ka zo wudil ko ka zo kura ko ka zo dan ko buci kaga an tare hanya mai gaban ka zai yankewa zai faɗi to a ku da kaga an tare ka murna ce ta faɗi ga sassa abinci ne aka tare ka ka ci iya ka in za ka ɗiba ma ka ɗiba ka tafi ba za su taɓa bari ka wuce ba sai ka zauna ka yi buɗe baki a garin ka ci hani'an mari'a sannan ka kama hanya ka tafi to kaga mutanen sudan ba wai ciwo larabawa ba ne ɗari bisa ɗari amma dai sakamakon zama da madaukin kanwa in ji bahaushe yana kawo farin kai to adi ibn hatim babansa hatim da'i duk mai karanta literature ta larabci zai ci karo da sunayensa sau da dama ana buga misali da shi a wajen kyauta balarabe zai ce duk kyautar ka ko kai ne hatim da'i domin in an ce hatim da'i a babin kyauta to kuma an kare sai a shafa fatiha a tashi to shine ibn hajar yace babansa shine aljawadu almashhuru mai yawan kyautar nan da ya shahara a tarihin larabawa tun ma babu musulunci ba tun babu musulunci anewa adibin hatim alkunya da abu tsarif aslama fi sanati tis'in ya musulunta a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shekara ta tara da hijira mana annabi saura shekara ɗaya ya bar duniya shi wannan sahabi adiyu ya musulunta wakila a wani kaulin ma na malamai suka ce sanata ashirin ya musulunta a shekara ta goma mana bai rage saura 'yan watanni ko kwanaki annabi ya bar duniya bai musulunta wa kana nasraniyan qabla zalik kafin musuluntarsa da shi kirista ne nasara ne an gane ko wa sabata ala islamihi fi ridda kuma lokacin da annabi ya bar duniya sayyidina abubakar ya zama halifa da yawa daga cikin waɗanda ba su daɗe da musulunta ba sun yi ridda to amma shi Allah bai jarabce shi da fadawa ridda ba shi lokacin da aka yi ridda shi bai baya tabbata a musuluncinsa wa ahdara sadaqata qaumihi ila abi bakr kuma daman mafi yawan abin da ya ja mutane suka yi ridda din cewa ba za su bada zakka ba suka ce daman Muhammadu muke ba zakka tunda baya nan mun daina ba ba za mu ba wani ya cinye mana kuɗi ba da shikenan to kuma a ka'ida ta musulunci duk mutumin da ya ce ba zai bada zakka ba ko yana sallah arni ne shi domin ka'idar sallar ka ta tsayu sai in kana haɗa ta da zakka in dai Allah ya baka abin da zaka yi zakka shine Allah yake fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in suka musulunta suka tsaye da sallah suna bada zakka to shine suka zama yan uwanku a addini domin ma'anar fa in tabu ai fa in aslamu domin tuba shine asalin musulunci shine Allah yake da annabi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka ka tsayu kamar yadda aka umarce ka da kai da wanda suka musulunta tare da kai kenan da a ce mutum zai musulunta ya ce zai yi sallah amma ba zai ba da zakka ba kuma yana da abin da zai ba da zakar ya zama mai armi fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum in sun tuba sun ba da sallah sun sun tsaya da sallah sun ba da zakato ku kyale su kar ku yake su kenan in suka yi ɗaya ba su ɗaya ba fa za a yake su shi yasa sayyidina abubakar da sahabbai suka kafu akan sai sun yaƙe su sun dawo da su daidai to shi adibu na hatim da shi da mutanensa waɗanda ba su yi ridda ba sun haɗo zakkarsu sun aiko da ita kuma shi shi ya wakilce su ma wajen kawo ta zuwa ga halifa abubakar allah ya ƙara masa yadda wa shahida fathal iraq kuma da shi aka yi yaƙin buɗe ƙasar iraki kai musulunci zuwa ga ƙasar iraki wanda wannan ya faru ne a zamanin sayyidina umar Allah ya kara masa yadda sun masakana kufa daga baya kuma ya tare ya zauna a kufa dai a cikin ƙasar iraki wa shahida siffin ma'a aliyin radiyallahu anhum ajma'in ya je yakin sifin tare da sayyidina ali yakin da aka gwabza tsakanin mutanen sayyidina ali da mutanen sayyidina muawiya da aka adibin hatim da shi aka wannan yakin amma yana tawagar sayyidina ali wa mata ba'da sittin ya rasu bayan hijira tana da shekara 60 kaga yayi tsawon rai kenan ko dai ya musulunta shekara ta tara ko shekara ta goma daga nan kuma sai da ya shekara 50 yana bautar Allah wa kad asanna yayi shekaru da yawa a rayuwarsa qala khalifa ɗaya daga cikin malamai masana tarihi ya ce, balaga 20 wa mi'a sana sai da ya shekara 120 a rayuwarsa shi adi ibn hatim وقال أبو هاتم السجستاني إمام أبو هاتم السجستاني يتي بلغ مئة وثمانين يشي كرا تليد تمانين أرأي وسا وقال مهل ابن خليفة أنا أدي بن هاتم ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء أدي بن هاتم يكي فلا يتي تندن مسلنت أشيكرا تا tara da hijira ko shekara ta goma ba a taɓa yin wata sallah ba ni da alwala ba ina jiranta ma'ana irin abin da muke cewa masabuki shi bai taba zama masabuki ba duk sallah a tsawon shekarunsa na rayuwa lokacin da yake faɗar wannan da shi aka fara sallah to su sahabbai ta nan ake gane falalarsu wani ya ce maka tun da ya musulunta bai taba ƙarya ba kafin dai ya musulunta bai sani ba ko ta yi a wancan lokacin tun da bai san ƙarya haramun ba ce amma tun da ya musulunta shi bai san ƙarya ba kamar yadda ka abu dan mali yake faɗa yace shi bai san me ƙarya ba a saninsa a ce wani abu wai sunansa ƙarya ya yi shi bai taɓa ba amma mu yanzu galibi in dai za a fifiko tsakaninmu sai dai a ce me ya fuwa ne yawa sai dai abin duniya ya fi shi gidaje ya fi shi kaza ya fi shi motoci ya fi shi amma su sabai ba da nan ake falala ba ba za ka taɓa jin wani ya ce na fi na kuɗi ba ko na fuwa na kaza sai dai na yi kaza na aikin alheri to dama haka Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun in za ku yi tserereniya da gwajejeniyar fifiko to ku yi a cikin ayyukan alheri wani za ka ji ya ce shekarar ta arba'in kadi kamata sala ba ta taɓa wuce shi ba la a halin zaman gida ko a halin tafiya kamar yadda amir ibn shirahil a sha'abi yake faɗa shekara arba'in a saninsa kadi kamata sala ba ta taɓa wuce shi ba dan Allah ya za'a wannan ba zai zama waliyi ba me ce walittakar abin Allah ita ce walittaka to waɗannan su ne waliyai amma ba za ka ji ana faɗar su ba saboda ba garantun walittakar ake so ba in garantun walittaka ake so waɗannan za a ambata maka duk wanda ya fito yana kushe waɗannan mutanen to wallahi sun matallahi kai ka san ƙarya yake maƙiyin Allah ne mutanen da za su shekara arba'in kada kamatin sala ta wuce su ba shekara arba'in ba su taɓa misin alwalar sallah ba kan a da ita mana ko da yaushe tun kan lokacin sallah ya shi ya daura mata alwala saboda ya kintsa mata wa qala sha'bi sha'bi yace an adiyin daga adi ibn hatim at-ta'i yace ataitu umar fi unasin min qaumi na je wajen sayyidina umar ni da waɗansu mutane yan kabilata faja'ala yafrudu lirrajuli wa yu'ridu anni sai umar yake ba wasu ni kuma ya kauce bai bani ba fastaqbaltuhu sai na fuskanto Umar fa qultu nace da shi a ta'arifuni ka kwasanni qala sai ce na'am na san ka amanta iz kafaru ai na san ka ba kai ne wanda kai ka tsaya akan imani ba lokacin da su suka kafirta ma'ana na Umar yana halifa mutane suka zo masa sai gwamna ko kace shugaban kasa yake dauka kuɗi yana rabawa mutane kuma shi adi yana cin waɗannan mutanen mutanensa ne yan kabilarsa ne duk lokacin da umar ya zo daidai shi sai ya kiba shi sai ya tsallake in ya sake ɗauko wani layin yana tarba yana tarba in ya sake cin mai sai ya tsallake shi ya kiba shi ta yi dole za ka ji ba daɗi ko to shine sai fuskanci sai na umar yake ka ku gane ni haka kana tarba kyauta kana tsallake ne ce kwarai ku na gane ka mana ai kai ne lokacin da su suka kafirta kai baka kafirta ba kun gane wannan hikimar zancen ma'ana kyautar da nake ba su ai ba yana nuna sansu nake ba tattalin su nake kasa sake kafirta kai ko tunda na san ka tabbata da musulunci da kuɗi ba kuɗi ba bukatar sai na baka wannan yake nuna maka hikimar shugabannin musulunci da yawan mutumin da shugaban kasa zai ɗauko kuɗi ya bashi wani ba yana bashi bane dan yana son sa saboda wani in baka bashi ba ba za ka zauna lafiya da shi ba musamman a irin wannan zamanin namu zamanin da komai baya yiwa sai da kuɗi bature sai wai no money no friend to da yawan mutane a zamanin sahabbai ma ane musu kyauta ne ba wai dan ana son su ba annabi ma ya sha irin wannan kyautar ba manzo Allah yayi kyauta ba bayan an dawo daga yakin Hunain ya hana mutanen Madina hankalin su ya tashi suka zo suna ta tsaigumi yanzu annabi yayi mana haka shugaban su da yaji Sa'ad dan da ya zo ya samu annabi yace mutane na fa sun ji ba daɗi suna ta tsaigumi kai kyauta ba ka ba su ba duk irin gudunmawar da suka bayar a musulunci manzo Allah yace haka mutanen naka suka ce yake kwarai kuwa domin ba munafurci sai annabi ya ce to tara mun mutanen naka in zo ina da magana da su aka je aka taro yan madina suka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ya ce ku ne kuka ce kaza kuka ce kaza suka ce kwarai ku ya ma'aikin Allah to sai manzo Allah ya fara gaya musu magana ya ce ba na tadda ku batattu ba da ni Allah ya shirya da ku suka ce kwarai Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aiki suke da abun gori ba na tarar da ku garinku a bushe yake ba talauci saukamakon zuwa na Allah ya muku albarka suka ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da ma'aiki suke da abin gori sai da ya gama musu gori tas sai ce to ku rama man suka ce ya za a yi murama ya a kuna da abin rama kuma za ku iya cewa ba daga garinka aka koro ka muka baka wajen zama ba ba ƴan uwanka ƙinka suka yi ba mu kuma muka karɓe ka ba gudun ƙwatar rai kai ba muka baka mafaka suka ce ai ba zai yi ba ba za mu iya gaya maka haka ba ya rasulullah sai ce to wannan imanin naku yasa na yadda da ku ku ban baku ba kar ku dauka duk mutumin da na dauki abu na bashi cewa son sa nake yi wani tattalin imanin sa nake in ban bashi ba ba zai zauna ba to sai manzo Allah ya rinka fada falalar yan Madina yace annasu ishi'arun wal ansaru disaru duk mutanen duniya game da musulunci babban riga ce amma su ku yan Madina su ne yan ciki to wanne ya furfa asiri ɗan ciki ita take rufe asiri babbar riga kawai karin ado ne ko da ita ko babu ita aikin banza kamar mayafi ne a jikin mace asalin rigar ita ta rufe tsaraitin nata mayafin kawai ciko ne da sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ku ba za ku yi farin ciki ba mutane sun tafi da akuyoyi da raƙuma da bunsuraye ko kuma kun taho da annabi waye fi ba ka tafi da dan akuya gidanka wancan ya taho da annabi waye riba ina ma da haɗi zala ce ai abin a fili yake ku gane mana to amma ɗabi'a ce ta ɗan adam haka zuciyar take kuma manzo Allah ce da mutanen duniya za su rabu gida biyu waɗansu su bi nan ku ƴan madina ku bi nan to ni hanyar ku zan biyo law salakan nasu fajjal la salaktu fajjal ansar da mutane za su rabu gida biyu waɗancan su yi can ni hanyar mutanen madina zan biyo manzo Allah ya ta faɗar falalar ƴan madina yace al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq mutanen Madina babu mai san su sai mumini duk wanda kaga yana kin su wallahi munafiki ne annabi ne ya faɗa to yanzu dan Allah Anas dan ina ne sai kai wa kanka aji kai mai kin sa sai kai wa kanka aji manzo Allah ya san za a ki yan Madina za a rinka musu ɗauki ɗaiɗai ya faɗi wannan magana sama da shekara dubu da ɗari kaza ya aje ta yau gashi tana aiki muna gani saboda rashin ta ido ka zo ka dirawa anas anas din nan dan madina ne mahaifiyarsa tana daga cikin zakakuran matan da suka tari annabi zuwan sa madina ta kawo shi yaro dan karami yana shekara bakwai ta ce yaro ne ni kaina uwarsa hankalinsa yana burge ni wani abin in yayi ni kaina ina mamaki yaro ne mai kwazo mai hankali ya ma'aikin Allah ka rike shi ya maka hidima su da ka adi ibn hatim al yake faɗa ire-iren waɗannan abubuwa dangane da falal da Allah subhanahu Ta'ala ya masa da ka yake cewa wa arabta iz ankaru Umar ya ce da shi kuma kai ka fahimci musulunci a lokacin da su suka yi musulunci suka eh, inkarin musulunci suka ki da shi wa wafaita iz gadaru kuma kai ka cika alkawarin musulunci a lokacin da su suka yaudara wa aqbalta iz adbaru kuma kai ka taho gaba dai gaba dai ga addinin musulunci a lokacin da su suka juya baya inna awwala sadaqatin بيضت وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة طيئة بيضت وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة طيئة كما كثني صدقة فرقو أنا نفن زكاة وتتفرن تشكين صحبان النبي لو كتند أكي ردة duk sauran ƙauyawa suka yi tawaye suka ce ba za su ba da sadaka ba mana ba za su ba da zakka ba to sadakar ƙabilar ka ita ce ta faranta ranmu domin lokacin da kuka kawo sadaka ku bayan sauran mutane sun ki bayarwa a lokacin ne muka tabbatar da cewa lallai za a ci gaba da wannan tafiya ta musulunci ko da wasu sun juya baya waɗansu ba za su juya ba akhrajahu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wa ibn sa'ad da ibn sa'ad sahibu sira wa ghayruhuma da ma wasunsu ibn hajar yake wa ba'dahu fi fi muslimin wani shashi na wannan hadisin ya zo a cikin sahih muslim wa fi sahihaini ya zo a cikin sahih al-bukhari da muslim annahu sa'ala an an umurin tata'allaqu bis-sayd adiyu dan hatim din nan ya taɓa yi wa annabi tambaya dangane da abin da ya shafi farauta domin shi mafarauci ne wa fihi ma qissa kuma game da wannan hadisan akwai kissa mai tsawo fi hamalati qawlihi ta'ala hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al sannan daga cikin abin da ya faru gare shi na falala shine bayanin wannan aya wa kulu wa sharabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr shi hadi ibn hatim lokacin da wannan aya ta sauka shi tantagaryar balarabe ne balaraban ma na kauye mai jin larabci garanti gangariya ko yanzu ne aka ce bahaushe bahaushen na kauye kai ka san ba irin na binni ba duk wata kalma sun santa kuma sun fi 'yan binni sanin sirrin yare karin magana habaici da sauransu to da ka shi balarabe ne balaraben ma dan asali kuma ba ƙauyen balarabe masanin yare idan ka ji an ce mutum ba ƙauye ba wai suka ba ce yabo ne domin ɗabi'un ƙauyenci asali su ne ɗabi'u na al'umma galibin mazauna karkara ɗabi'unsu suna canjawa in ruwa kake so ka zo birni amma kana so ka ga kyautar al'umma kabila wance tana da kyauta kuma ruwa ce tafi ƙauyensu in ku ka je ƙauye ka ga 'yan ƙauye suna ruwa to in ka zo binni ma duk abin da ka gani kar ka yi mamaki a ƙauye saboda kyautar ƙauye zaka tarar gida fa ba a aure duk gidajen ƙauye kofarsa a buɗe take saboda tsabar ƙaunar juna da son juna ka shiga ta nan ka fita ta can amma rowa ɗan birni sai gida sai aure wadda in ka zo baya son ka shigo sai kulle kaya ka haddasa kata ta ciki wannan duk taƙidin rowa ce ƙauyawa a fili suke girkin su wani lokaci ko kicin ba su da shi shi ma duk wannan menene alama ce ta kyauta kyauta domin in ka ji kanshin miyar ai nan ma ka ko baka ci tuwon ba ai ka samu ne ka ji albarka amma shi dan binni saboda tsabar eh, eh, ruwa ba za ka ci tuwon ba kuma kanshin ma bukul yake baya sosai kicin can kicin din ma har da kyaure in ana yin abu mai kanshi a daɗa tura kyauren kada kanshin ma ya fito kada wani ya ji to da shi adi hatim abba'i mutumin ƙauye ne ya iya yaren larabci ciki da bai to amma dan a nuna maka kur'ani ba a fahimtarsa da yaren larabci kawai sai ka hada da sahabbai wanda su annabi ya karantarwa suka yi masa tambaya ya ba su amsa to su ma suka karantar to da haka lokacin da ayar qur'ani ta sauka Allah ya wa kulu wa sharbu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir kawai shi sai ya ɗauki ya tafi kasuwa ya je sai da baibayi guda biyu igiyoyi guda biyu ɗaya fara ɗaya baka kawai ya zo ya sa a ƙarƙashin filansa da dare ya tashi yana ta cin abincin sahur in ya ci ya ci sai ya fito da igiyoyinsa guda biyu ya ga yaushe ne bakar igiya za ta fara igiya za ta mai da baka fara tunda haka Allah ya ce hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al aswadi sai farar igiya ta rinjaye bakar igiya to sannan za ku daina cin abincin sahur a lokacin azumi sun ma'atin musiyama ilal laili sannan kuma ku cika azumi zuwa dare da haka yace ce haka ne ta cin abinci sai in ɗauko farar igiya da bakar igiya ban ga kowace ta rinjaye kowace ba daga haka har gari ya waye to shine sai ya ɗauko igiyoyinsa guda biyu ta wajen annabi ya ce gashi qur'ani ya ce mu sha sai farar igiya ta rinjaye bakar igiya sai annabi ya ce ai ba haka ake nufi ba shi kaga ya fassara qur'ani ne da zunzurutun larabci to kuma za a nuna masa kenan zunzurutun larabci baya fasara qur'ani dole sai an hada da me sunna sai an haɗa da hadisai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin Allah ya ce da annabi mun saukar maka da qur'ani dan kai kai wa mutane bayani duk larabcin su larabcin bai isa ya fasara musu qur'anin ba in babu bayanin ka to shine sai manzo Allah ya gaya masa yace ba haka ake nufi ba ya gyara masa fahimtar sa to wannan ma yana daga cikin falalolin adiyu dan hatim at-ta'i Allah maɗaukin sarki ya ƙara yadda a gare shi da dukkan sahabbai baki da akwai abubuwa da yawa na falalolinsa da aka ambata amma lokaci ba zai ba mu damar mu kawo su ba a takaicen takaicewa malamai suka ce ya rasu a shekara ta 68 bayan hijira annabi a wani kaulin an ce ya rasu a shekara ta 120 bayan hijira na fata an gane sannan ya rasu ne a zamanin wani mutum da ake kira da muktarul ansi muktarul ansi yana daga cikin shugabanni da aka yi na banul abbas bayan shuɗewar banu umayya an yi kuma karakuna wanda ake musu lakabi da banul abbas 'ya'yan abbasu wanda shi muktarul ansi dinnan akwai abubuwa da yawa na faɗa dangane da shi gwamna ne wanda aka yi ko halifa ne da aka yi cikin halifofi amma an samu abubuwa da yawa na kurakurai tattare da shi imamul bukhari a cikin tarihul kabir ya ce shugaban ƙasa ne amma yana shan giya wata rana ya taba zuwa sallar asuba kuma kun san a wannan lokacin shugabanni su suke limanci gwamna shine liman sarki shine liman to wata rana ya sha giyarsa ta yi masa karo har ya kwana bata sake shi ba da ya zo sallar asuba kuma abdullahi dan mas'ud yana cikin sahu abdullahi dan mas'ud yana cikin sahu da ya kabbara sallar asuba sai da ya raka'a hudu ana ta subhanallahi bai ji ba sai da ya kai hudun cir kuma ba a daina bin sa ba sai da idan da hudun ya juyo ya kalli su ibnu mas'ud yace ko in kara muku ibnu mas'ud yace ranka ya dade sun isa sun isa a ba su haka to da ka dai mun yi tarjama takaitacciya dangane da waye adiyu dan hatim at-da'i Allah ya kara musu yadda قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kulu yana cewa ittaqun nara ku tsare kanku daga shiga wuta ta hanyar ayyukan alkhairi musamman na kuɗi walau bi shiqqi tamratin ko da daidai da tsagin dabino ne mana duk abu da ka sani na alheri wanda ake yi da kuɗi to kayi gwargwadon ka domin zai iya zamowa tsari daga shigar ka wuta ko da ƙanƙantar ku kuɗin bai wuce tsagin dabino ba ina fata an gane wannan haka hadisin ya zo a nan a takaice a wata ruwayar kunnara wa walau bi ki tamra fa in ta ji dufa bi kalimatin ba kamar yadda lafazi ya gabata ku tsare kanku daga shiga wuta ta hanyar yin aiki na alheri sadaka ko kyauta ko daidai da dukiyar da bata wuce tsagin dabino ba ne in ku kun rasa to ku yi da daɗa kalma ku faɗi kalma mai daɗi ga mutane wannan daɗin da za su ji sai Allah ya ba ku ladan sadaka kuma sai ya zame muku tsari daga shiga wuta to kaga wannan yake nuna dai musulmi yana da ayyuka da yawa da zai iya samu lada in ya ga dama sai dai in ya ki akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabuz zakka wanda shine kitab na 24 babun ittaqun nar walau bi shiqqi tamra wanda shine babi na goma hadisi mai lamba ta 597 hadisu adi ibn hatim hadisin dai adi dan hatim wanda ya gabata Allah ya kara masa yadda kale yace qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku da dai illa wa sayukallimuhu Allah yawmal qiyama face sai Allah yayi magana da shi a gobe kiyama dukkaninmu nan da kake gani kowa sai Allah ya magana da shi one on one ɗaya da ɗaya kai da shi daga kai sai shi to nan waɗansu malamai suka ce ana nufin musulmai domin da annabi ya kalli sahabbai ya ce ma minkum babu wani daga cikin ku ku yana nufin sahabbai musulmai da wanda suka bi tafarki irin nasu banda arna an gane ko domin shi arne ubangiji subhanahu wata'ala ba zai magana da shi ba wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati wala yunzur ilaihim wala yuzakkihim wa lahum azabun alim an gane ko to kuma ko a cikin musulman ma akwai waɗanda aka tsintsince aka wawware domin manzo Allah ya faɗi wasu laifuffuka da in mutum yana yi Allah ba zai magana da shi ba to kuma Allah bai magana da kai ba ba karamar asara ba ce ba karamar taɓewa ba ce ba alama ce ta cewa kai kafuri ne Allah ya tsare mu ko kuma laifinka ya kai laifi muninsa ya kai muni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun la yukallimuhum Allah qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wa lahum azabun alim mutum uku Allah ba zai magana da su ba ranar lahira ba zai tsarkake su ba daga laifuffukan su ba zai kuma ji ba kuma azaba mai raɗaɗi tana tare da su na farko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ailun mustakbir talaka mai girman kai ba ko sisi amma sai girman kai sai dagawa wajibi ne ka san me ake nufi da girman kai don ka guje masa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya sa riga baya son ƙasa ta taɓa shi ya hau mota mai tsada ya yi shiga ta alfarma wannan shine girman kai a'a sai annabi ya ce wannan ba shi ne girman kai ba inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne mai ado yana son kyau yana son ado sai ce alkibru batsarul haqqi wa gam'un nas girman kai a gaya maka gaskiya ka ki karba kuma ka wa mutane kallon hadarin kaji ba wanda ya isa idan ka to ko da a cikin ƙasa kake in dai kana da wannan ɗabi'ar a ka, kai ne mai girman kai da haka dole ne mu san girman kai kuma mu guje masa duk talaka mai girman kai Allah ba zai kalle shi ba ba zai magana da shi ba ba zai tsarkake shi ba wani zai iya tambaya ce to mai kuɗi kuma fa eh shi ma mai kuɗi girman kansa laifi ne amma me yasa aka wari laifin girman kan talaka aka wari shi da da ambato saboda in mai kuɗi yayi girman kai ai da abin ne wai miyar gidan ɗan ayya da kare ko ba haka ba in ji bahaushe amma talaka da girman kai ina abin maye ya ci jariri ina abin yake ko ba haka ba da haka ku gane akwai mutumin da zai yi laifi ila akwai wani dalilin da zai iya ɗansa a ɗaga masa kafa ko shakka babu kuɗi sukan iya sa girman kai ba kuma ana cewa ba dan kana da kuɗi ka yi me girman kai amma talauci me zai sa a girman kai a cikinsa ubangiji da kansa yake kalla innal insana la yadaga arra'a sagana dan adam yakan yi dagawa musamman in ya ga yana da yan silalla saboda silallan suna iya sa a girman kai amma ba silalla ga girman kai to wannan ya muni a wajen Allah subhanahu wataala duk girman kai mummuna ne amma girman kan talaka ya fi me muni na biyu shaikhun zani tsoho mazinaci wani zai ce to me yasa za a ce tsoho zina samari fa yayi in saurayi yayi zina akwai sha'awar akwai kaifin balaga kuma akwai karfin mazantaka amma tsoho sai da ya takwalle ya zama rabto amma sannan a lokacin kuma zai kama hanyar lalata 'ya'yan mutane duk zina mummunan abu ce amma musamman zinar ne tsoho ba ta da kyau asali bai da uzurin sha'awa bai da ma lafiyar kawai mummunar zuciya ce da ta'annati na ya ɓata yaran mutane to idan mutum ya zama tsoho kuma yana zina wanda zaka ga wani ma bayan tsufar sai ma an sha maganin karfin maza sannan a tafi zina to me zafi kai da Allah ya hutar da kai ka huta ma to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace tsoho mazinaci laifinsa a wajen Allah na daban ne na uku imamun kazib shugabanni makaryata me yake jawo ai karya ba tsoro ba ko san a baka wani abu to shi shugaba gwamna ko sarki ko shugaban kasa yana neman wani ya bashi ba shi yake bayarwa ba yana tsoron wani ba shi ake tsoro ba gwamnoni yau duk jami'an tsaron jihohinsu ba a ƙarƙashin su suke ba gwamna shi ke da kurkuku shi ke da sel shi ke da kwamishinan 'yan sanda shi ke da kontrola na prison warden kama kuma duk da haka ya karya tsoron me yasa ya karya duk ƙarya mummuna ce Allah baya son ta amma musamman ƙaryar shugabanni domin wani talakan yayi ƙarya ne dan ya samu abinci wani talakan yayi ƙarya ne dan tsoron ka a bashi kashi gwamna fa bai da uzurin wannan shugaban ƙasa fa bai da uzurin wannan to shi yasa ƙaryar shugabanni daban take a wajen Allah to kaga mutum ukun nan ko da musulmi ne manzo Allah ya ware su ya ce suna ci wanda Allah ba zai magana da su ba saboda munin abin da suka aikata Allah ya tsare mu da haka manzo Allah ce babu wani daga cikin ku face sai Allah ya yi magana da shi yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama laisa bainallahi wa bainahu turjumanun kuma babu tafinta tsakaninsa da Allah Mana za a yi magana ne da yaren da kake ji domin shi Allah yana jin kowane yare in ba yarbe ne kai ma yarbanci in ba indiya ne kai ma indiyanci in ba haushe ne maka hausa babu buƙatar sai an sa wani wanda zai rinka fassarawa tafinta babu daga kai sai shi subhanahu wata'ala thumma yanzuru fala yara shay'an qaddamahu sannan mutum ya kalli gabansa ba zai ga komai ba thumma yanzuru baina yadayhi ya kalli gaba gare shi fatastaqbiluhu annaru kawai abinda zai ga tana fuskanta sa ita ce wuta ga ka ga ubangiji ga wuta faman istata'a minkum ay yattaqiya an walau bi shiqqi tamra manzo Allah to duk wanda yake da iko daga ku ya tsare kansa daga faɗawa wuta ko da daidai da tsagin dabino ne na aikin alheri yayi to yayi nan kalmar faman istata'a minkum ne ina jawabu shart an shafe shi jawabu shartin shine falyafa'al faman istata'a minkum ay yattaqiya walau duk wanda yake da iko daga cikin ku ne abin da zai zame masa shamaki da tsari daga shiga wuta na aikin alheri musamman na kuɗi ko daidai da tsagin dabino ne to lallai ya aikata wa anhu aidan har ila yau dai daga adiyu dan hatim Allah ya kara masa yadda qala yace qala an sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ittaqun nara ku tsare kanku daga shiga wuta thumma a'rada wa ashaha manzo Allah ya kauda kai ya ɗan ɗau lokaci bai ce komai ba sun maƙala sannan ya sake dawowa ya sake maimaitawa ya ce ita nara ku dai tsare kanku daga wuta ku yi abin da Allah zai tsare ku daga shiga wuta da shi sun ma'araba maza Allah ya sake kau da kai kamar ya bazzancan wa a shaha ya ɗau ɗan wani lokaci salasan sai da ya haka hasa uku hatta zananna annahu yanzuru ilaiha kai haske da muka ɗauka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuta yake hangowa in ya faɗi kalmar sai ya kau da kai sai a ga ya daɗe yana kallon wani waje kamar ma wuta yake hangowa kuma maƙala sannan ya sake dawowa ya sake cewa ittaqun rawa walau bi shiqqi tamratin ku tsare kanku daga shiga wutar hanyar ayyukan alkhairi ko da daidai da tsagin dabino ne faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba wanda bai samu abin da zai tsare kansa da shi ba daga wuta na aikin alheri sadaka ko kyauta na dukiya to ko daidai da tsagin dabino ya samu damar yi to yayi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabur riqaq wanda shine kitab na 81 babun man nukishal hisaba uzziba babun da yake bayani akan duk wanda aka tsayar da shi za a yi masa tonan silili a ranar lahira to ya shiga azaba Allah madaukin sarki ya tsare mu Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar haka mai tambaya ce assalamu alaikum Allah ya taimaki malam wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya taimake mu baki da yace ce tambaya ta ita ce mutum ne ya sa ni na nemo masa kadara zai saya ya zai fitar da ni bayan na samo masa sai yace zai bani ɗari biyu a kowanne to ɗari biyu ba mu sani ba dubu ɗari biyu ko naira ɗari biyu kawai dai ya an ce za a bashi ɗari biyu a kowanne guda ɗaya ya ni kuma na raina shi kuma ya ƙi ya ƙara mun ko ya ƙi ƙarawa ni kuma na zagaye na siye wannan kayan bai sani ba na samu riba mai yawa shin malam na ci halal e ka ci halal malal an gane ko tunda yarjejeniya ce kuka kulla kuma bata tabbata ba shi bai yadda ba kai ma baka sallama ba shikenan ba za a yi ciniki da shi ba kai da ka nemo kayan yanzu kana da kuɗi sai ka nema ka siya na fata an gane wannan babu haramci a ciki tunda ba sa ya baka ka siyo masa ba ko kawai ta kai ya ce ka nemo mai in ku da kuɗinsa ya baka ka siyo masa kuma ka je kai ciniki da kudin nasa bai sani ba ka zagaye ka je ka siyar to nan ne ka ci haram saboda kudi ba naka bane dan haka riba ma ba za ta zama taka ba riba ta mai uwa kudi ce duk abin da kuɗi suka jawo na riba to mai kudin shine da su sai dai ku kuma sai ku yi ka'idoji na kaza da kaza na biyan ka da zai na ka'ida ko kuma na biyan ka da zai na wannan wahalar da kai masa to wannan kuma shine abin da yake na daban takarda ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina da tambaya shin malam sallar shafa'i da wuturi a farkon dare ake so a yi ta ko tsakiyar dare ma'ana sai mutum ya yi bacci ya tashi cikin dare zai yi ta don allah malam wani lokaci ne ya fi to a kowane lokaci ana iya yin shafa'i da wuturi ya danganta da halin mutum idan kana da juriyar tashin dare to sai ka bari in ka tashi cikin dare ka yi ta ya fi lada amma in ka san baka da juriyar tashin dare to da ka rasa ta gwanda ka rinka yin ta kafin ka kwanta bacci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar shafa'i da wuturi a farkon dare yayi a tsakiyar dare yayi a ƙarshen dare nana Aisha tace min kullin laili kada autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahari a kowane shashin dare annabi yayi wuturi yayi a farkon yayi a tsakiyar yayi kuma a ƙarshe amma a ƙarshen rayuwarsa ya tarkata ya mai da wuturinsa ƙarshen dare da ƙarshen dare ya fi falala kamar yadda na faɗa ya danganta da halin mutum ne wani zaka samu yana da juriyar tashi tsakiyar dare kuma wannan ba yana nufin nagarta ba ne kamar yadda na sha faɗa wannan dan an cewa ne yana da ƙoƙarin tashi da daddare ba yana nufin wai mutumin kirki ba ne domin wani zai tashi cikin dare amma shari zai kulla wani zai tashi cikin dare sata zai tafi wani zai tashi cikin dare aikin banza zai yi in ka tashi cikin dare kai aikin alheri wannan shine falalar daren sannan inda a ce tashi da daddaren shine falalar to kenan duk wanda baya tashi da daddare mai tashi da daddaren ya fi shi falala wannan ba tare da kallon me aka yi a daren ba kawai tashin dare wanda kuma wannan ba haka bane ba imamu malik a cikin muwadda a babun sallar dare ya kawo cewa sayyidina abubakar bayi da jimirin tashin dare da haka abubakar kullum ana idar da isha yake yin abubuwan da zai iya yi na nafulfulinsa na dare don shi in ya kwanta baya iya tashi har sai ana as-salatu khairun minan nawm to amma Umar kuma yana da jimurin tashin dare shi yasa ma ka ga Umar yana daga cikin assignment ɗinsa shi da daddare yake patrol Shi ne shugaban da ya fara kawo patrol cikin dare na shugabanni a matsayinsa na shugaban kasa da daddare zai canja kamanninsa ya bi cikin gari in kwangila ya bayar ta titi ya bi titin ya gani an yi shi da kyau in wata unguwa ce aka kawo masa koken cewa akwai masu aikata batsala ya je ya gani da idansa umar duk yake wannan amma duk da haka ba a taba cewa umar ya fi abubakar falala ba duk da shi yana da jimurin tashin dare abubakar kuma ba da shi kenan kaga tashin daren halitta ce baiwa ce to amma dai duk da haka mutum ya yi sallar dare a ƙarshen dare ya fi falala saboda dalilai masu yawa wanda ba mu da lokacin da za mu kawo su yanzu kuma abin da ya sa na ce tashin dare kaɗai baya zama falala akwai mugayen mutanen da sai da daddare suke tashi su kulla sharri shi yasa ma 'yan wuta a ranar lahira za su tuhumci su da cewa ku kuka rinka kulla makirci cikin dare har sai da kuka ɓatar da mu وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا to haka ma bahaushe yana da karin magana da yake wa barayi ko kirari da yake wa barayi yace da ufa taken dare da rana kuke bacci to kaga da da da da rashin bacci na barawo ba gwanda kai baccin gawa ba ma mutane su huta daga sharrinka. ka to amma dai kamar yadda ka nemi ka ji wanne ne yafi in mutum zai iya ya bari wuturinsa sai yayi bacci ya tashi can dare wannan shi yafi masa tun an da Allah ya yabi masu wannan kanu qalilan min al-layl ma yahja'una wa bil asharihum yastaghfirun kuma yace wal mustaghfirina bil ashar da masu yin istighfari a goshin asuba shine lokacin sahur kuma yake ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذا لا يفعل أن أشين حديث معاذ يتي وصلاة الرجل في جوف الليل na daga cikin abin da ke jawo mutum falala da daraja da martaba a wajen Allah sallah cikin dare to sai manzo Allah ya karanta wannan aya cikin suratul sajada to sannan kamar yadda yazo cikin sunan na Imam Abu Dawud daga Abdullahi dan Salam yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo Madina da mutanen madina suka je suna taransa suna murna yana gaya musu waɗansu kalmomi masu tsada gwalagwalan kalmomi yana ce da su ayyuhan nas silul arham wa afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna al jannata bi salam yana ayyuhan nas ya ku mutane silul arhama ku rinka sada zumuncin ku wa afshu salama ku rinka yada sallama a tsakaninku wa at'imu ta'am ku rinka ciyar da mayunwatan cikin ku abinci sannan yace wa sallu bil laili wan nasu niyam ku rinka yin sallah cikin dare a lokacin da sauran mutane suke bacci tadkhuluna al jannata bi salam za ku shiga aljanna salin alin babu matsala to kaga duk wannan yana nuna falalar sallah a cikin dare bayan manzo Allah ya faɗa a hadisin Bukhari na Abu Sa'id al-Khudri ubangiji mai girma da buwaya yana sakkowa a ƙarshen dare sakkowar da ta dace da shi zuwa ga sama ta ɗaya yana shela yana waye mai neman gafara in gafarta mai waye mai bukata in biya masa waye mai roƙo in amsa masa da sauransu to amma idan mutum ya san ba zai iya tashi ba ya gwada ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya yi attempting ɗin tashin amma bai iya tashi ba to kada shaidan ya cuce ka ya hana ka karshen dare ya hana ka farkon dare a madadin haka ka mai da wuturin ka farkon dare don ka samu ladan kar ka rasa duka domin da babu gwanda ba daɗi ma raka a ɗaya ce ita sallar dare gwagwadon yadda za ka iya ko raka a ɗaya kai shine mafi ƙarancinta ka karanta raka a ɗaya da fatiha da ƙulhuwar lahu ta isa da ka rinka raka a biyar babu ɗorewa gwanda ka riƙi raka a ɗaya mai ɗorewa domin da haihuwar yuyuyu ƙwara ɗaya ƙwaƙwara manzo Allah ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla aikin da Allah ya fi so na ibada wanda aka dawoma akai ana yi ko da dan kadan ne da ka ce za ka rinka sadakar dubu ɗai ka yi ɗaya ka kasa ɗorewa wanda ka koma sadakar silai biyar biyar in dai za ka ɗore shi Allah ya fi son kaɗan wanda za a ɗore da ka ce za ka rinka sallar dare raka'a biyar biyar ka kasa wanda ka rinka raka'a ɗai ɗai ka ɗore ko raka'a uku uku ka ɗore domin an fi son wanda aka dawoma a kai sama da wanda za a yi a kasa mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum alaikum assalam ya ce malam idan mutum ya rasu kuma ba a raba gado ba har tsawon shekara biyar to malam duk abin da ya bata a cikin waɗanda suke da alhakin rabawa za su biya a'a wanda ya batar shi zai biya ba zai yiwu don sun yi sakaci na rabon gado kuma ka ɗora musu biyan wani abu na daban in ba su suka salwantar da shi ba hasali idan mutum ya rasu ana so a gaggauta raba gado wani dalilai sau da dama mutane yakan sa su kira raba gadon da wuri wani lokaci dalilin yakan zama karɓaɓɓe wani lokaci kuma ba karɓaɓɓen dalili ba ne wani dalilin ƙoƙarin a tattara dukiyar ne dukiyar tana da yawa yanzu akwai wani attajiri da na sani ake bani labari ba ma dan Najeriya bane in ka kawo shi Najeriya za ka hada shi da manyan attajiran Najeriya almajiri zai koma talaka zai koma domin a ƙasarsa ya yadda akwai manyan attajiran Najeriya iyayen gidansa ne to amma wani abin mabaki da ake bani labarin sa dan wata kasa ce daga cikin mu nan na Afirka ta yamma makotan Najeriya karin faɗi ƙasar dan kawai wani ya canko duk wata ƙasa da ka sani a afirka nan yana da gida a cikinta kuma fa ba gidan talaka ba fa gida na gani na faɗa gidan da ko shugaban kasa za a iya saukewa a wajen da ka shi idan ka je bakunta wajensa zai ce maka malam daga nan wata kasa za ka ce sai ce in kana bukatar masauki ina da yaro da gida da komai a wajen lambar waya ka kawai zai bayar tun kan ka shigo ƙasar a maka waya a kai ka gida na alfarma ka ci abinci iya cinka iya gwargwadon zaman da za ka yi kuma ka karo gaba to yanzu irin waɗannan idan suka mutu ka ce a raba gadon su gobe ka ce a raba gadon su wata mai kama aka ga ana bukatar kwamiti ma ake yi sai an haɗo dukiyar kwamiti ake yi sai an haɗo dukiyar a gari kaza yana da kaza a ƙasa kaza yana da kaza a ƙasa wata dukiyar ma bayan an san inda take sai an je inda take an ganta an yi baluwin ɗinta ƙimarta ta za ta kai nawa domin gida a Kano ba daidai yake da gida a Yamai na dijar ba gida a yamai ba daidai ki a yawun da ba ta kamaru an gane ko kowace ƙasa da irin darajar da Allah ya wa ƙasa a garin to ya je ya gina gida a Najeriya a Abuja ya gina a Yamai a Nijar ya gina a Yawunde ta Kamaru ya gina a kaza ya gina a Kara Ghana ya to kaga dole sai an tura mutane sun je sun kalli gidajen sun musu kuɗi to kuma ƙarshe duk ƴaƴansa kila a nan Najeriya yake da su da iyalan ko a Nijar ko makamancin haka sai an dawo an kawo musu labari gidanku na waje kaza kudinsa za su yi kaza gidanku na waje kaza kudinsa za su yi kaza in kun ce a siyar a siyar to sannan a siyar sannan a kawo kudin da haka dai wani lokaci jinkirin rabon gado dalili yake sawa dalili yake sawa to a irin wannan lokacin na jinkirin rabon gado za ka samu wasu ma daga cikin magadan su suke batar da wani kudin wani cikin 'ya'yan ya san akwai wata kadara ta ubansa sauran ba su sani ba sai je batar da ita to kawai sai mu ɗauki alhakin sai mu ɗora a kan 'yan kwamitin tattaro gado mu ce su za su biya a'a wanda ya ɓatar shi zai biya su in wannan jinkirin da suka yi sakaci ya haifar da shi to kuma su laifin su daban a wajen Allah amma duk wanda ya ɓatar da kaya to biya a kansa yake ina fata an gane wannan kamar wata magana ce da ake cewa wai idan mutum yana da yarinya budurwa ta balaga bai aurar da ita ba wai duk zunubin da ta ɗebo a kansa yake wannan kaga akwai sakarci a cikin wannan ta balagan kuma zunubin ya hau kan ubanta akwai zunubin da zai iya hawa kansa amma ba kowane zunubi ba ba kowane zunubi ba da ya ƙi aurar da ita ta samu mijin auren ne ko kwa da ba ta samu mijin aure ba shikenan saboda ya haife ta sai ya tafi kasuwan maza ya rarumo kowa to ko rarumo ka yi ba sai ka yadda ba Haka wata magana ka ga kamar a cikinta ma babu ƙanshin ilimi kai hankali ma babu a ciki hankali ma babu a ciki a'a uban da yarsa ta balaga kuma bai sauke nauyin da ya kamata uba ya sauke ba akan yarsa baliga kula da cinta da shanta uwa uba tarbiyyarta sanin inda take samun kayan kwalliya sama mata audugar tsantsane jinin al'ada a ƙarshen wata duk bai san waɗannan ba shi babu ruwansa kawai dai ga yanan balagaggiya sai ta tafi take nemo wa kanta kuma bai bincika ba wannan yana da haƙƙi in ta ɗaya ɗebo zunubi ta wannan hanyar nasa ne amma uban duk da ya wannan kuma bai hana ta aure ba jira yake ta samu mijin da zai aurar da ita wanda ya dace kuma duk da haka ita kuma sai ta bi son zuciya sai da ta yi zunubi sai ya dora masa ai kaga wannan ya zama zalunci kenan ai wala taziru waziratun wizra ukhra ina fata an gane takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa yace Allah ya kara malam lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace dan Allah malam menene hukuncin mijin da yake zaune da matarsa baya iya biya mata bukatunta da na ƴaƴanta yanzu ma baya sana'a kuma lafiyarsa kalau mu ba da amsa malam Isa Waziri wannan kaga bai dace ya zama miji ba bai dace ya zama uba ba a tsautsayance ya zama miji a tsautsayance ya zama uba don bai shirye ya ɗauki nauyin ubantaka ba bai shirye ya ɗauki nauyin miji ba ya za a yi ka aje mace ba ka sana'a lafiyar kalau kaga wannan zalunci ne sha aka yi da cinta da shanta da wajen zamanta duk a wuyanka yake to baka sana'a ta ya za ka samu mata to kuma ya aka yi ka sadu da ita duk kuka haifi 'ya'ya baka shirya ka ɗauki nauyin cinsu da shansu da komai na ɗawainiyar rayuwarsu ba kaga wannan ko shakka babu zalunci ne kuma Allah ba zai kyale ba ba za ka taɓa ganin haske a rayuwarka ba wallahi abadan za ka taɓa ganin haske ba saboda wannan zaluncin da kake Allah ba zai kyale ka ba kuma a irin wannan yanayi matar da 'ya'yan ya kamata su kai shi ƙara wajen hizba ko su kai shi ƙara kotu wajen alƙali alƙali ya sa masa duk wata zai kawo masa kaza su rinka zuwa suna karɓa in baka bayar cikin daɗin rai cikin i love ba ka je ka bayar ta ƙarfin tsiya kuma haka ya kamata da yawan mata ma ba sa kai irin wannan ƙara sai su ta zuwa suna gaya wa iyayensu sai ga wani uban shi ya haife ta shi ba mijinta ba ne amma ciyar da ita ya zo kansa har da 'ya'yanta kaga Allah bai ɗora masa ba kai Allah ya ɗora kuma ka ƙi ɗauka da haka shi kuma tausayi na uba aka dawo aka sake danne shi kuma shi kenan shi saboda ya haihu ba zai huta ba da haka ina ba wa mata ire-iren wannan matsalolin in sun faru ina ba su shawara ko rinka tafiya kotu ana karɓa muku ku a can ku je hizba ku gaya wa in hizba akwai ɓangaren sulhu da shari'a da sauransu a hizba mijina ne lafiyar lau amma babu kuɗin sabulu babu na wanka babu na wanki babu abinci haka kawai ya banni sai bukatarsa ta taso shi ta ɗa namiji ya zo ya haƙƙe min sannan sai shari'a ta sa masa ido a duba wace sana'a yake in bai da ita a ce an ba shi lokaci kaza ya je ya samu sana'a kuma duk da haka duk ƙarshen wata ya kawo naira kaza ko kullum ma ko duk sati ma to kaga inda ka bi matarka kun zauna lafiya ka ba ta haƙƙinta ta ne maka addu'a tana i love you kana jin daɗi amma yanzu tun da kaki za ka je ka mika a hannun yan hizba ko ka mika a hannun alkali an yadin wahum sagiruna hannu da hannu kana makaskanci kuma ta zo ta karɓa ta ma gatsi ne kuma ba ka da yadda ka iya to amma da yawan mata suna gudun irin wannan dan kai zo ya ce to ma na sake ki to da wannan zaman ke ba gwanda ya sake kin ba in ya sake ki sai ki je ki samu wani namijin sai ki aura kuma da ki zauna kina zaune ma karkashin sa katan banza shi ba ciyar da ke yake ba sai dora miki nauyin rayuwa da yake ba gwanda ki san zaman kanki kike yi ba in sadaka za a baki a baki sadaka da gaske tsakani da Allah amma nan kawai ana baki abinci kina ci shi kuma yana haike miki a banza a wafi wannan zalunci ne kwarai da gaske duk namijin da yake irin wannan ya tabbatar da cewa Allah ba zai kyale shi ba manzo Allah ya ce kafa bil mar'i isman ayu dayi amma yaqul ya ishi mutum girman zanubi wulakantar da wanda Allah ya ce ya ciyar da su kana da ƴaƴa baka san cin su ba kana da mata baka san cin su ba baka san komai na rayuwarsu ba babu wani zunubi da zaka ɗauka a wajen Allah sama da wannan in ba shirka ba a matsayinka na magidanci kuma in kotu kika je ko ya ce ya sake ki ai alkali ba zai bar shi ya tafi haka furi ba to an ji ka sake ta yanzu amma sai ka kawo kuɗin abin ciyar da 'ya'yanka in ita uwar ka sake ta 'ya'yan su ma kasa su kai in ita uwa ana sakata ya'ya ana saka su ne mai takarda ta kusa da ta ƙarshe ce malam allah ya ƙara lafiya bayan ya sallama alaikum assalam wa rahmatullah amin ya ce malam za mu fara jarabawa ne a biyu ke ranar laraba don allah malam ina roƙon addu'a wajen ka da wajen sauran musulmi allah ya baka nasara ya sa a fara a sa'a kuma a gama a sa'a to takarda ta karshe kamar yadda mun faɗa a mako biyu ina jin da suka wuce lokacin da muke faɗar rahotonmu na ziyarar da muka kai gidan gajiyayyu mun kuma shelanta account number ɗinmu da ya zama ready na arisala foundation a madadin da ana bayarwa ta hannuna in miƙa yanzu duk wanda yake son ya ba da gudunmawa zai iya bayarwa kai tsaye zuwa account wanda mun riga mun faɗi lamba account ɗin a wancan lokacin ban sani ba yanzu ma da an sake rubuta mu to amma dai gashi bisa ga amana waɗanda suka ba da taimako za a faɗa kamar yadda cikin masu kula da account ɗin yake sanar da ni don waɗanda suka sa taimakon su su ji cewa ya shiga akwai wani bawan Allah wanda ake kira da to bawan Allah kai aka sa hannu da hannu ya bayar ta account ya sa ya ba a rubuta suna account ɗin ba to wani bawan Allah dai ya sa ɗari biyar ba a ga sunansa ba akwai kuma wani mai suna Sulaiman Musa ya sa dubu ashirin akwai mai suna Sani Kabiru Haruna account name ɗin kenan shi kuma ya sa dubu ɗaya akwai mai suna Abdullahi Adamu shi ma ya sa ɗari biyar Allah ya biya bukata Allah ya karɓa to ga account number ɗin yanzu zan sake karantawa account name ɗin sunan shine Arisala Foundation Arisala Foundation bankin kuma shine GT Bank guarantee tours bank gt kenan to sannan lambar account din kuma shine 0 sifili shida sifili biyu tara uku shida tara biyar biyar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله